sunana asabe usman ina zama a jos to kina da sana'a eh, ina da sana'a ina dafa abinci a wurin buki ko kuma in akwai wani program da aka yi haka ina kuma yin beat wato abun wuya da abun hannu da 'yan kunne na mata abun hannu ma akwai wanda maza za su iya sawa ina kuma yin kek na aure da na birthday da na ko program da aka sa ni na Cikin wannan sana'a kaman nawa kike samu? A misali a wata kaman na samu girki na kan iya tara kuɗi ya kai kusan dubu ishirin ko ma ya fi wani lokaci kuma baya ma kai dubu ishirin ɗin. Idan na dafa abinci kenan in kuma na yi bit kan samu riban dubu ɗaya a cikin seti na bid da na yi na mata. Idan kuma ko zallan abin hannu ne kawai nakan iya samun ɗan naira hamsin don ba mu sai da shi da kuɗi mai yawa idan kuma muka yi na yi kek shi ma riban babu da wani yawan kirki ko dubu ɗaya haka ko dubu ɗaya da ɗari biyar idan ma na badde ne amma in na aure ne akan samu ya ɗan fi haka so abin da nake samu kenan a wata to amma misali za a ce ya zuwa yanzu tun da kika fara wannan sana'a kamar kin tara kuɗi eh da idan ubangiji na tara kuɗi ba zan je ce ban samu ba iya bakin gurgudo dai an samu na tara na ga dai akalla dai a ce yanzu dai zan iya ce ina da ko dan dubu hamsin haka wanda zan iya fadawa a kai in wani matsala ya taso wannan kuɗi da ke samu me kike yi da shi to akwai tallafawa mai gida domin wasu lokacin zaka samu hannu yakan kasa to da shike Allah ya baka sana'a baraka ka naɗe hannu ka zuba mai ido ba sai kai ma ka dan taimaka wani lokaci kuma taimaka ma 'yan uwa daga kauye ko wani abu da kuma lura da lafiyan jikinka da dai baya baya da mukan yi a matsayinmu na jama'a a cikin a gari haka. To kin yi maganan kina tara kuɗi kina ta kina da banki kina zuwa banki ki ajiye kuɗi? Eh ina zuwa banki ina ajiye kuɗi ina da account da na bude a banki in na dan yi sana'a na na samu riba sai in yi hanzari in je in sa a ciki don ka rike a hannu zaka kashe shi a just a layin banza haka baka san me kai da shi ba na da account to amma yanzu kaman a ce gwamnati za ta kina bukatan gwamnati ta yi taimako me kike ganin kama ya kamata gwamnati ta yi ma ku masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i to taimako dai ba za mu ce gwamnati ba ta yi ba dai mu ce ta ƙara za mu ce ta wurin taimakawa da shi ma kudin jari wani babban taimako ne in ka samu akwai kuma hanyar da gwamnati ta taimaka mana idan ta hana shigo da irin waannan abubuwan domin za ki samu waɗansu idan ma kek ɗin ne yanzu duniyar mu ta buɗe yadda ko a intanet sai ka je ka booking ya kaga an turo maka daga wani wuri daban ko kuma shi abin hannun na bit sai kaga an turo maka daga wani wuri kasa daban kana saya to amma gwamnati ta iya ta hana wa'annan abubuwa zai taimaka mana mu da muke yi a cikin gida mu yi a saya namu to aikin ganin zai taimaka inda har zai sa mu ji daɗi muna ta yi da yawa kuma a samu a saya mana gwamnati kuma za ta iya taimaka mana idan ta samu wani wuri ko kuma a ce ta zama hanya wanda mu za mu dinga yi tana karɓa ta sayar ko kuma ta tura to saboda yawan jigilan tsayarwa da bashi da sume bari hana ka yin kasuwancin ba amma kana da wani hanya wanda in ka yi su ko da yawa ne ka kama ka tara su ka kai gwamnati sai gwamnati ta karba sai su je ta sayar maka ko kuma ta tura wani wuri to kinga hakan zai taimaka ma kasuwancin mu